tsaka mai wuya. kamar da su suka faɗa nan ai sun yi ta bayanai akan cewa aiki ka za ka ƙarasar da shi a kudu aiki ka za ka ƙarasar da shi a kudu aiki ka za ka ƙarasar da shi a kudu ba ƙarasar da arewa ba so shi ma ya ya kamata a ce an ƙarasar da aiki ka za a arewa ƙarasar ba ƙara ba kuma ƙoƙari ya zama ya nuna cewa shi fa ba maganar bambancin eh, kudu da arewa ko bambancin addini ko bambancin yare. inda ne shine dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani mai ba da shawara domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko 'yan uwansa to kamar yadda aka yi wa buhari ca shi ma za a yi masa ca jama'a Barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. To yanzu dai an fara ɗanɗana gishirin wannan sabuwar gwamnati ta Najeriya da ke ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu. Amma duk da haka dole a tambaya me ya bambanta ta da gwamnatin da ta gabata ta Buhari duk da dai jam'iyyar su guda ɗaya ne. sannan kuma za a yi hasashen watakila mutanen da suka gabata a gwamnatin buhari za su iya sake bullowa a cikin wannan gwamnatin ta tunubu sannan kuma za mu duba mataki da kuma tasirin mataimakin shugaban ƙasa kashin shaftima da aka je shi kwanakin yana neman gafarar mutanen najeriya kan wasu maganganun shi wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taɓa a ci gaba da nazarin wannan sabuwar gwamnatin da wata ta gabata ba tare da bata lokaci ba ibrahim sake mai da ku ga nasiru adamu hikaya da kuma bakinsa mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar najeriya duk wanda ya san yake kallon su yake jin su ya san eh, ba za a yi jayayya da ni bai na faɗi haka eh, sannan yanzu za mu shiga bangare na ƙarshe kan mulkin eh, shugaba zaɓaɓɓen shugaba bola tinubu Suna na nasiru adamu alika injiniya buba galadima faɗa mana da gogewar tinubu da ake ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan lagos sau biyu menene ake tsammani menene tsammanin kan yi shigo fara mulki za a samu wani sauyi to alhamdulillahi a matsayinmu na 'yan najeriya kuma 'yan adam fatanmu ne don najeriya mu ce mu yi wa wanda zai kama mulkin nan fatan alheri amma akwai matsaloli da shi tunubu zai fuskanta hmm. na farko babu ma cikakken haɗin kai a jam'iyyar tasa ta kansa masu buƙatu suna nan da yawa saboda haka a yanzu ma haka an fara a ƙoƙarin naɗa shugabannin majalisa na dattawa da na wakilai saboda haka sai a yi amfani da zurfin hankali da basira zai iya daidaita wa'annan abubuwa na biyu inda ni shine dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani eh, eh, abin nan mai ba da shawara shawarar da sai ya ga dama zai ɗauka domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan na uku ƙasar nan tana da ƙabilu da yawa tana da harshe da yawa tana da nahiya da yawa tana da kuma addinai kala-kala banda ma musulmai da krista saboda haka fata na shi ne ya yi amfani da basirar da allah ya bashi ya samu daidaito na nan kuma a ƙarshe dole adalci tsakanin mutanen ƙasar nan ana nan an zuba masa ido ya sani cewa idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko 'yan uwansa to kamar yadda aka yi wa buhari ca shi ma za a yi masa ca ni babban abin da zan faɗa kenan a yanzu yawa yunus tungu eh, kaji da irin gogewarsa da ake magana a siyasa hmm. shekara takwas gwamnan lagos kuma ka ga rawar da ya taka lokacin ya sa kusan kudu maso yamma nan maso jam'iyya da gaba ɗaya acn ɗin nan shin me kake tsammani zai fara yi wani sauye-sauye kake tsammani zai kawo a ni ba zan yi bayani ba akan ko shi eh. idan ya kama daga mulki zan da yi bayani a kan wanda Allah ya bawa bacin mun gama maganin to Allah ya bawa ai ba gama maganin kotu ba muna kotu ne ba amma kuma zan zan zan gana cewa wani da wani za a ja dan mu ba zai yi ba ai sai dai mun faɗa maka cewa wanda Allah ya bawa idan an riga mun gama takaddaman da ake ciki a cikin kotu mun tabbatar cewa kotu ta ce mana a'a ba mu da gaskiya wannan ne gaskiya kun ne ci zaɓe to amma akan wannan muke tunanin Allah ya yarda za mu samu nasara to kuma idan ba haka ya faru ba idan Allah ya ba kowanne Allah ya bawa shin mai fatan alheri mu je mu mai bayan mu bayya mu ba su shawarwarin da muke tunanin zai taimaka wa kasar Najeriya a bisa kan kundin tsarin mulkin da mu muke tunanin zai yi wa a cikin Labour zai taimaka wa mutane. Dodoroji. Uh, na gobe bayan magana shi. Ah. Ya kamata duk shari'o'in nan da ake na wannan ya ce ya kamata a yi su kahin a yi a rantsarwa. da mustapha salihu me kike tunani da irin wannan eh, bola tinubu dai ba bakon siyasa ba ne me ku da dama jam'iyyar ku ce me kuke jin zai fara yi domin ya cika alkawuran da aka ɗauka a najeriya well eh, for the first time eh, na amince da wasu bayanai da injiniya gobe galadi mai yi akan cewa hmm. na farko dai ba zai zama ya shiga gwamnatin nan ba tare da matsaloli na rarrabewan kai a wurare daban-daban ba hmm. wannan tabbas kowa ya sani hmm. wannan yana yana ƙasa kuma wannan eh, eh, hali ne dan adam hmm. conflict eh. zamantakewa zo mu zauna zo mu bata so akwai wannan matsaloli wanda za a samu wanda za a yi gyara daga cikin jam'iyya kuma ita kanta ƙasan ita kanta ƙasan dole ne ya zama cewa ya duba haƙƙoƙin mutane daban-daban daban-daban a zama cewa very sensitive eh. da kabila da addinai da yankuna da kowa kowa ya zama cewa yana da ganin cewa ana ba shi dama kamar yadda ake ba wani kamar da su suka faɗa nan ai sun ta bayanai akan cewa aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu ba karasar da arewa ba so shi ma ya kamata a ce ai karasar da aiki kaza a arewa ba karasar da kudu ya kokari ya zama ya nuna cewa shi ba maganar bambancin eh, kudu da arewa ko bambancin addini ko bambancin yare so wannan zai taimaka matuƙa a wurin eh, eh, samun nasara ɗinsa a gwamnatance a kuma na yi nuna da shi dakta ya ce in duk wanda allah ya bawa za su je su ba su da shawarwari na abin da ya kamata a yi to wannan gaskiya wa abu ne wanda za mu zama muna murna da shi domin wani lokaci in kai kana cikin eh, al'amari kai ba za ka ga abin da wanda yake waje ke gani ba kuma na tabbatar da shi a sajani ba tinubu zai saurare su inda ya kamata kuma ya gyara zai yi kamar daga ka faɗa mutum ne wanda yake da basira na siyasa wanda ya jima a trenches da su kuma shi ma ya san me adawa ko adawa ne a kasan bayan da ne kan constitution din ne hakin tsarin kundin mulki ne shine bayanin da ne idan aka ce an rusa zaben nan kundin mulki ya ba wa daidai inda za a bi ta salin sanin ba wani matsala a kusa da karshe ne ba za a aiki zabe ba za a musa ba zabe eh, da kuma akwai ne ba musa ba muna eh dokta mun da abin ma dodo injiniya buga galadima hmm. shi eh, mataimakin shugaban kasa zaɓaɓɓe kenan shi kashin shatima akwai alamun zai taka rawa don ana cewa kamar shi zai zama shugaban ƙasan arewa yadda aka samu a tiku farkon mulkin obasanjo daga 1999 zuwa 2003 ya kake ganin kashin shatima to na farko dai ya kamata in yi magana kan bukatun arewa ko da yake dan arewa zai bar gwamnati bai yi ba ni babu wani abu da shugaban shugaban najeriya zai wa al'ummar arewa illa iyaka ya wuce yashe kogin nan na niger ya taho zuwa lakwaja ya wuce baro duk mutumin da ya mana wannan ya riga ya taimake mu kuma ba kawai a yashe ba a je majalisar ɗinkin duniya wannan ruwa ya zama international waters yadda ko da ƙasar nan ta rabu ba yadda za a hana jiragen ruwa shigowa aikin da ado ya faru din eh hmm. shi yasa nake bakin ciki wanda muke gani zai iya yi bai san ma abin da ya auku ba ya tara kayansa zai tafi yanzu to a gaishe ku to in Allah ya kai mu rana wacce za mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara da shi Nasiru Adamu da kai da kan wannan gwamnati ta Tinubu da kuma gwamnatin Buhari da ta gabace ta a shiri mai zuwa kacokan zamu maida shi ne kan duba shi kashin shaftima mataimakin shugaban najeriya da tasirinsa ga arewa da kuma watakila zaton da ake na ko zai taimaka wa arewa ta samu ci gaban da ba ta samu ba a can baya sannan kuma ta yaya zai bambanta da atiku abubakar wazirin adama a lokacin da ya zama mataimakin shugaban kasa a karkashin ƙarƙashin olusegun obasanjo ba da bayan wannan akwai wata rawa da buhari zai dinga takawa daga bayan fage duk da cewa ya bar fagen nan za mu muku ban kwana sai mun dawo rana wa yau a madadin shi nasiru adamu da bakinsa ne ne ali mustapha sakwata a washington dc ku huta lafiya.